والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيوه لا يدوث صفر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبودة أليه بدعة ثلاثين وانده داتي دا ashirin da bakwai ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin alfurkan za mu fara darasin a cikin littafin العزية مقدمة lin للجماعة al'azhariya أزهرية تا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي المالكي فقه لتاتي نفقه مذهب الإمام مالك ابن أنس إمام دار إمام دار الهجرة kamar yadda muka saba lokacin da zamu mu fara karatun littafi mukan yi 'yar shimfiɗa a kan haƙƙin ilimi a wani lokaci akan muhimmancin ilimi wani lokaci akan ladubban ilimi sannan kuma da ɗan bayani akan fannin da za a karanta da muhimmancinsa da kuma littafin da za a karanta a insha Allah cikin ɗan ƙaramin ƙanƙanin lokaci a zan so in tunatar da mu akan haƙƙin ilimi a kanmu tunda abin da zai haɗa mu a wannan majalisi ilimi ne to wannan ilimi wanda za mu rinka wato barin gidajenmu da barin harkokinmu domin sa yana da haƙƙi a kanmu to menene haƙƙin wannan ilimi din mukaddima ta farko kenan Allah maɗaukakin sarki ya sanya neman ilimi ya zamanto ibada ne domin haka ya umarni da shi yake fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan umarni ne na Allah in Allah ya umarni da abu to wannan umarni yana nufi akan cewa yana nuni da cewa wannan abun wajibi ne don haka sani wajibi ne wajibi tana ɗaya daga cikin hukunce hukuncen ibada hukunce hukuncen ayyukan ibada don haka neman ilimi ibada ne to haƙƙi na farko na dukkan wani aiki na ibada shine mutum ya to ya tsarkake niyya a cikinsa to musamman ilimi ilimi a ya ƙunshi alkhairai masu yawa amma mutum ba zai samu wani abu na alkhairansa ba sai ya ba shi wannan haƙƙi nasa na cewa ya yi shi don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa li yusiba aradan min ad-dunya lam yarah ra'ihat al-janna wanda ya nemi ilimi wanda ake neman Allah da shi baya neman sa sai domin kawai ya samu wani abu na duniya to wannan ba zai ji kanshin aljanna ba a wani hadisi yana cewa man talaba al-ilm li yumari bihi as-sufaha وليجادل al ألف العلماء لم يرح رائحة الجنة wanda ya nemi ilimi domin ya rinka alfahari ga jahilai da shi kuma domin ya rinka jayayya da malamai da shi don ya nuna cewa shi ma ya shiga cikin sauran malamai ya rinka mujadala yana nuna ilimi to wannan sha ba zai ji kanshin aljanna ba sau da haka haƙƙin ilimi na farko ka yi shi don Allah waɗanda ya za maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin waɗanda farkon waɗanda za a yi musu hisabi daga cikin hadda mai ilimi a wanda ya nemi Allah ya bashi ilimi Allah zai tambaye shi cewa me yayi da iliminsa idan yayi saboda Allah ne Allah zai gaskata shi malaikun su gaskata shi in kuwa ba haka ba ne Allah zai ce masa ƙarya kake yi kayi ne don kai a ce malami ne sannan a jefa shi cikin wutar jahannam saboda yayin da ɗan uwa musulmi za ka taho majalisin ilimi sawa'un irin wannan majalisi namu ko kuma wani daga cikin majalisan ilimi alhamdulillah wanda Allah maɗaukakin sarki ya yawaita su a wannan gari namu to ka tsarkake niyyarka ka tsarkake ya zama to saboda Allah kake zuwa saboda neman abin da yake wajen Allah saboda ka san cewa ibada ce kake yi takun da kake yi ɗaukaka darajar ka ne kankara ka ne samun yardar Allah ne da za ka mutu a wannan hali za ka mutu a cikin ibadar Allah muna gani wanda ya yi ihrami domin aikin hajji ya cuɗanya da wannan aikin da ya mutu a cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi masa kada a sa masa turare a binne shi a cikin tufafinsa ranar alkiyama za a tashe shi na yin talbiya da ka a cikin halin da ka mutu a cikin halin neman ilimin nan Allah zai tashe ka a cikin masu neman ilimi saboda haka yayin da amma dole sai ka ba shi haƙƙinsa na cewa ka yi shi saboda Allah kada ka yi domin ka zo a kamar domin ka zo saboda ka rasa wajen hira don ka zo ka ce a ya zama to wannan zai kashe maka lokaci ko kuma domin ka jiyar da aikinka ko domin riya ko domin wani abu wanda yake na rabon duniya da abin da mutane suke dubawa ta yi shi saboda Allah maɗaukakin sarki kawai haƙƙi na biyu na ilimi shi ne cewa ilimi yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa muna gani yadda yayin da annabi musa ya ce Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa zai kai shi zuwa ga bawa daga cikin bayan Allah wanda yake da ilimi da shi annabi Musa ba shi da shi annabi Musa yayi kwadayi akan wannan da ya tafi bai yi sauƙin samunsa ba sai da ya sha wahala har ya koka wahalar da ya sha yake laqad laqina min safarina hadha nasaba haƙiƙa mun sha wahala a cikin wannan tafiya samu sannan Allah ya haɗa shi da wanda zai nemi ilimi din a wajensa saboda haka ɗabi'ar ilimi yana buƙatar sadaukar da kai malamai suna cewa al'ilmu idan a tsaitahu kullak la yuqita illa ba'da ilimi idan ka bada idan ka baka idan ka bada kanka gabaki ɗaya gare shi ba zai baka komai ba sai ɗan kaɗan nasa wata gabaki ɗaya ake ta bayar da kanka ga ilimi abin da zai baka ɗan kaɗan ne to ina kuma ga idan kaɗan ɗin kaɗan ka bashi ne zai baka saboda haka inda yana buƙatar sai an tashi an nemi shi wato abu ne wanda yake ba kawai za ka tashi ne ka ba bilbara ta yake zuwa ba sai abu da girgin ka kawai an samu a'a sai da naci sai da nema daga cikin malaman daga cikin malaman wanda suke suna wannan zamani kamar yadda abin nan akwai wanda za ka ji an ce littafin al-mubni na ibnu qudama na fiqh ya karance shi daga bango har bango ya sauke kuma karatu na nutsuwa ne neman ilimi ya karance shi hasa wajen bakwai mm. mujalladan ku irin manya din nan da masu girma masu girma ba wai kananan mujalladai ba mujalladi goma sha ɗaya mm. ce amma ya karance shi sau wajen bakwai mm. Wani tafi ta ya karance shi sau wajen kaza muna gani in muka ga kissar irin su imamun nawawi wanda a saboda himmarsu da sadaukar da kansu wajen neman ilimi din za ka ga ba sa bacci imamun nawawi an ce baccinsa sai dai ya ɗan gida a cikin littattafansa ya ɗan gida amma wai ya ce wai yau ya ya kwanta kan shimfiɗa da matashi ya ja mayafi ya lulluɓa shi bai san wannan ba sai dai in ya ji bacci sai dai ɗan gida haka bacci ya kwashe shi a haka to haka shi yasa a shekara dubu shekarun sa nawa shekaran sa 46 a duniya amma yau da fansa nawa ne muke karantawa ga arba'un nawawi ga riyadu salihin hmm, arba'un nawawi duk makarantar islamiyya ta maza da ta mata da ta yara a karanta shi riyadu salihin masallatai kusan da yawa gabas da yamma kudu da arewa a asiya a afirka a kasashen larabawa ana karantawa ga sharhin sa na sahih muslim ga littafin sa na fiqhun hanabil a shafi'iyya rawdatul talibin da majmu' manyan manyan tafi wanda yake duk ko ina za ka ga abin da ya rubutu ga azkar in ka littafin sa na azkar shi ma za ka ga ana yawan kan shi a majalisin saboda albarkar da Allah ya sa a cikin ilimin su domin sun bani ilimi haƙƙin sa daga cikin haƙƙin ilimi kuma kai aiki da shi daga cikin haƙƙin ilimi kai aiki da shi kamar yadda magabata suke cewa ilimi yana zuwa yana yin hatifi yana turo risala saƙo na faɗakarwa saƙon nan nasu shi na al'amal in ya same shi a wajen shi kenan sai ya zauna in ku same shi ba sai ya tashi ma'ana inda wanda yake karatu ilimi ne nasa allura ya aiki in ya aiki shi kenan sai ilimin ya zauna in ku aiki da ilimin nasa ba sai ilimin ya tashi ma'ana zai zama to ilimin nasa ba shi da albarka yasa aka rawaito daga imam ahmad cewa bai taba jin hadisi ko sau ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam face yayi aiki da shi wannan haƙƙin ilimi ne kai aiki da shi sai daga cikin haƙƙin ilimi ka bayar da shi ka bayar da shi shi yasa Sheikh Usman dan fodiyo Allah ya ji kansa ya yarda da shi yake cewa haƙƙin dukkan malami ne da ya samu faraga daga farlan aininsa wato ma'ana abin da suke wajibai a kansa ya gama su ya kiyaye lokacin sa da azumi da zakka da haƙƙin iyali da sauransu to ya ba da lokacinsa kuma ga sanar da mutane abin da zai kai ke zuwa ga Allah in wannan haƙƙin ilimi ne in Allah ba mutum ilimi ya samu lokaci wanda yake zai sanar da shi ga mutane wanda yake wannan shine zakkar ilimi kuma ne ainihin gadon annabawa shi ma wannan yana daga cikin abin da zai fitar da mutum daga hasara ya zama to kan cewa tana sanar da ilimi shine wasicci da gaskiya din da Allah madaukakin sarki yace ɗaya daga cikin sifofin waɗanda yake za su samu tsira daga hasara to sannan shimfiɗa ta biyu dangane da ilimin fiƙihu ilimin fiƙihu a ilimi ne mai muhimmanci saboda ganin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man man yuridu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah yake kansa da alkhairi sai ya bashi ilimin addinin musulunci ya bashi fiqh al-fiqh asalin ma'anarsa al-fahm fahimta wato ilimin da zaka fahimci addini ka san hukunci a cikin kowane abu ya ka san ka san hukuncin Allah a kansa dama kuma mumini abin da ake so da shi kada ya aikata wani aiki ya san hukuncin Allah to wanda yake duk abin da zai ya san hukuncin Allah akai wannan shine faqih asalin ma'anarsa kenan a آه، malaman fiƙi din suna fassara shi da cewa a al'ilmu bil ahkam shar'iyya التفصيلية من أد... آه، آه، العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية سني واتو هكونشو هكونشان شريعة واندا أكي أيكي دسو با واندا أكي إيتي تاجي دسو don wannan ba a ce masa ilimin aqida ba ilimin ba ne haka da nake ilimin arabiya a ilimin hukuncin hukuncin shari'a da ake aiki da su amma kuma daga dalilai wato ka san ilimi ka san hukunci da dalilin sa shine fiqh ka san hukunci kawai babu dalili wannan ba ba ne to a wannan ilimin alhalal wal haram yana da muhimmanci ilimin shi ne ilimin alhalal wal haram ka san abin da Allah ya halatta ka san abin da Allah ya haramta domin wannan ne bisa ka bauta ma Allah bi yaqin a bisa basira kuma da yaqini shi yasa ne Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai ya yabi waɗanda yake sun fi kowa sanin halal da haram kamar Mu'adh bin Jabal yace ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai saboda haka domin Allah ya ba shi fiqh kuma da Abdullahi dan Abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi masa addu'a sai ce Allahumma faqihhu fi din Allah ka bashi ilimin fahimtar addini dan haka ilimin fiqh yana da muhimmanci kwarai da gaske domin da shi ne za ka san abin da Allah yake so ka san abin da Allah baya so to a za mu yawanci littafan fiƙihu suna kasa ilimin fiƙihu kashi biyu fiqhul fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat wato fiqhul ayyukan ibada da kuma fiqhul ayyukan mu'amala fiqhul ayyukan ibada abinda suke nufi na wato abubuwan da ke haƙƙin Allah akan bawa tsakanin bawa da ubangijinsa shine ita ce sallah da sharuɗanta da azumi da zakka da hajji sannan wannan suna farawa da shi saboda shi ne ainihin dalilin halittar mutum ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka kafin ma kace zaka san da zaka yi mu'amala da mutane ka san da zaka yi mu'amala da ubangijinka saboda haka ake kaddamar da fiqhul ibada sannan sai a zo fiqhul mu'amalat abin da yake da fiqhul mu'amalat hukunce hukuncen da suke Allah ya gicciya shi wajen mu'amalar mutane tsakanin su da juna wajen mu'amalar su ta fuskar dukiya shine al-mu'amalatul maliyya da wajen auratayya al-mu'amalatul zawjiyya da kuma wajen idan sun yi cuɗanya da biya an yi laifi sata zina ƙazafi shan giya mm, an gina wani ciwo an kashe wani su ne ahkamul jinayat sannan yadda kuma za a raba biyu rigima in sun yi rigima su ne a abin nan a alƙaba wa shahada abin da danganci alƙalanci da shaida da sauransu to duk wannan sanin su shine jumlar addini kuma idan mutum ya san su jiddalil wannan shi za a ce faƙi to mun zaɓi wannan matani na al'ibdiya domin littattafan da ake rubutawa a fiƙihu littattafai ne iri uku akwai almutum akwai ashuruh akwai al almutum su littattafai da aka rubuta su da takaitacciyar ibara maganganu takaitattu domin ka san abu hukuncinsa kaza ne abu kaza ne sannan akwai ashuruh wanda aka sharhin waɗannan littattafan da aka yi su a takaice a cikin sharhin ake faɗan dalili ake bayyana kuma saɓani ake bayyana yadda aka rinjayar da magana sannan kuma akwai alhawashi wanda su kuma za su ƙara zurfi domin su kawo ya zuwa ga abubuwan da ba sa cikin mutum da shuru su kuma su kawo su a ciki to abin da yake ba ta ɗalibin ilimi ya tara su ne da almutum kuma almutum ɗin masu ma hawa hawa ne matani na fiƙihu matanai na suna hawa hawa kamar akhdari ishmawi izziya risala askari muktasar duk wa'annan mutum ne a matabar malikiya a matabar hanabila kamar manarus sabil umda zadul mustaqni al-muqni al-kafi al-mughni duk waɗannan kowanne ya dace da matsayin neman ilimi matsayin ɗalibi wajen neman ilimi mun ɗauki matin izziya saboda ya yi ƙoƙari ya taɓa wato abuwa bulfiq baki ɗaya da ibadat inda mu'amala. a matabar imam matni da aka rubuta shi a matabar imam malik amma ba nufin mu mu yi karatun mataba ba ma'ana ba nufin mu mu san matabar imam malik ba a'a nufin mu mu san hukuncin Allah akan masayin da za mu karanta hukunci na Allah madaukakin sarki da dalilinsa saboda haka idan mas'ala ta zo a yanda faɗa ke a cikin matabar imam malik ko kuma a cikin abin da shi ne littafin ya rinjayar ta saba ma dalili bayyananne to zan ishara ga cewa wannan matsala ce da ake saɓani amma abinda malam ya tafi a kai ya saba ma dalili wani ƙaunin wanda yake mai dalili ɗin ya fi nasa ƙarfi saboda haka da manufan mu shine a san hukuncin Allah a cikin masayi ɗin da zamu karanta ba wai a san ita mazhaba da saɓanin da ke cikin mazhaba da makamancin wannan ba an fahimta aiko saboda haka shi yasa ko a karanta mazhabar ko a karanta ko a karanta matan na mazhabar malikiya ko na mazhabar shafi'iyya ko na mazhabar hanabila ko na mazhabar hanafiya dukkanin abin idan dai aka ɗauke shi a wannan manhajin ba za ka gaban banci ba hmm. ba za ka gaban banci ba gwargwado da abin da ya bayyana gare mu na dalili kan cewa wani shi a cikin mas'ala haka za mu bayyana akan haka za mu tafi wajen karatunmu insha Allah Ah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimta kuma ya ba mu nagartuwa da ladabiyar ilimi ya ba mu kiyaye haƙoƙin ilimi ya ba mu albarka a cikin abin da muke karantawa ya sanya shi zama to hujja a gare mu sai ya sanya shi zama to hujja a kanmu ah, yanzu mu tara da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin malam ya tara da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin wannan kalma wannan jumla ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki ya zama to ɗabi'ar malamai ne na addinin musulunci in za su tara littattafai ko za su tara wasiƙa ko za su tara yin hutuba su fara da godiya ga Allah wannan asali ya samu asali daga alƙur'ani da sunna alƙur'ani da zai buɗe Allah ta'ala da sai ya buɗe da suratul hamd alhamdulillahi rabbil alamin haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi hutuba zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kuma duka sau da yawa za ta ji hadisai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba sai a ce fa hamidallaha wa asna alai ya godiya ga Allah ya yabo ga Allah ya kira ni gare shi saboda haka sunna ce kenan koyi ne da Allah da manzonsa salawatullahi wa salamuhu alaihi wajen rubutun littafi a fara da godiya ga Allah shi yasa ne za ka ga malaman gabata haka suke yi wajen rubuce-rubucen su alhamd abinda ake nufi da alhamd bayani ya gabata a cikin wajen tafsiri amma dai abin da ake nufi da alhamdu shine as-sana'u bil jamil yabo da kyakkyawan wato da kyawawan sifofi wato ka ambaci kyawawan sifofin mutum idan ka ka ai wani mai haƙuri ne wani mai kyauta ne wani Allah ya bashi kyawawan sifofi wani mai kaza ne wani to faqad hamattahu ka yabe shi saboda haka yabo ban yake ga godiya kamar da muke faɗa a cikin Hausa godiya ashukur ne godiya a larabci ne wanda ya maka ni'ima wanda ya maka ni'ima kai maka yabo akan wannan ni'imar da yayi ka nuna ka ka yaba da abin da ya maka sannan ka gode mata kada ka butulce masa shi yasa ne ake yi ta da zuci ake yi da ake yabo da ake godiya da zuci ake yi da harshe ake yi da aiki amma yabo ko mutum bai maka ni'ima ba in ya cancanci yabo ka yabe shi amma shi ba a yin ta sai da harshe kawai a dukkan wajen tabbata ga Allah rabbul alamin ubangijin talikai al'alamin su ne wato dukkan jinsin halittu na Allah dukkan abin da ba Allah ba alami akwai alamin ins akwai alamin jin akwai alamin mala'ika akwai alamin hayawanat akwai wato mutane alam ne aljanu alam ne mala'iku alam to Allah madaukakin sarki shine ubangijin su baki daya kowanne daga cikin su dukkan nau'in su wa ashhadu an la ilaha illallah ina ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kadai la sharika la babu abin bauta babu abin tarayya a gare shi a cikin bauta wannan shi ma yana daga cikin abinda hudubar annabi a du'a a hudbatul haja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta kunsa a cikin khutbatul haja duka wani abu wanda yake muhimmi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya koya mana mai khutbatul haja daga cikin abin da ta kunsa akwai shahada wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa sallallahu alaihi wasallam iya da amincin Allah tabbata a gare shi as-sala asalin ma'anarta addu'a ba ka in kace sallallahu alaihi wasallam kana cewa wato Allah madaukakin sarki tana yin addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki yau ma annabi sallallahu alaihi wasallam yau ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to Allah ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to shi ta ake fassara salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahama da ta dace da matsayinsa hmm. rahama da ta dace da matsayinsa amma asalin ma'anar as-sala addu'a wa salli alaihim inna salataka sakanin lahum kai musu addu'a shi yasa an mutane sun kawo sadaka kamar yadda Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ككرب صدقة لجسكين بيكيوس لكي تركت يسودس كي يمس تزكية دون من كرب صدقة sannan kuma ka yi musu addu'a wa salli alaihim ba yana nufin ka yi musu salati ba ka ma'anar ainihin as-sala larabawa suke faɗa kamar yadda ya zo a cikin Aisha عليك, عليك مثل الذي صليت فاغتني نوما فإن لجنب المرء مضطجعا yace ya nema yar ya nema yarsa addu'a don ta yi masa addu'a yace alayki mithlu alladhi alayki mithlu alladhi sallaiti kema irin addu'ar da kika yi kema su tabbata a gare ki yace kan an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka yi salati ga ali ai ma'ana ina yi musu addu'a kan Allah musu rahama to salatin Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam rahama ce mai girma wanda babu kamanta wa sallam at-taslim at-taslim ma'anarsa imma ma'anarsa shine as-salamatu min al-afat wato aminci kubuta daga dukkan abin da yake cutarwa dukkan abin da ba a so ko kuma gaisuwa ne to ainihin ma'anar dai hakan wato ka ce wa mutum assalam gaisuwa ne domin in ka ce Allah ya kubutar da kai daga dukkan abin da ba ta so kamar ka ce ne Allah ya baka tsawon rai domin asalin ma'anar tahiyya kenan at-tahiyya ma'anarsa wato Allah ya ja Allah ya ranka in ka ce hayyaka Allah ai ma'ana aqala Allah umrak Allah ya tsawaita ranka dan haka in ka gaida mutum kace masa assalamu alaikum kamar ka ce ne wato Allah ya tsawaita kwanakinka ta hanyar ta hanyar cewa ya amintar da kai daga dukkan abin da baka so in ya mutu da kai daga abin da baka so kaga babu wani abin da abin ki kenan a rayuwarka sai ka samu tsawon rayuwa to wannan ma'ana ita ake nufi yayin da ake yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam sallama cewa dukkan wani abu wanda yake baya so dukkan wani abu wanda yake nufi Allah ya amintar da kai ya rasulullah daga wannan to kuma wannan shine yake wajen salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai salati kadai ba ko kai sallama kaɗai ka haɗa su ga baki ɗaya kamar da Allah ta'ala yake ya ayyuhan nabiyina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya haɗa guda biyu wa ala sa'iri al-anbiya'i kuma Allah ya kai salati da sauran annabawa da manzanni salati da annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki manzo ala sallallahu ya koya mana salati a ciki akwai ya ce kama sallaita ala ibrahim to da ka Allah ya salati da annabawa ma to haka in muka in ce Allah ya salati da sauran annabawa dama abu ne wanda yake ya zo a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu wajen salati a gare shi in a ce an da tare shi ya tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da alayen kowanne daga cikin su al'al abinda ake nufi da al'al yana da ma'ana biyu imma mabiya wa imma a babin salati abinda ake nufi da al'al a bisa abinda ya fi rinjaye Shi shine zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ahalinta mutanen gidansa da kuma matansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen salati yanda ya koya mana salati ina ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a wata riwayar yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa ala ahli wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi da kuma akan matansa da zuriyarsa to ran haka shine fassara al kenan fassara al wato zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa shine ake yi na salati amma a babin sadaka abinda ake nufi da ali Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا تحل صدقة لمحمد ولا لآل محمد صدقة بتحلتها جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كودا آلا ينسى بقى آلا ينسى أباب صدقة sadaka abinda ake nufi da su shi ne wanda suke wanda suke danginsa wanda suka fito daga gida ɗaya banu hashim da banu al-muttalib su ne waɗanda suke saura da gidan sayyidina ali sayyidina ali da ƴaƴansa da ja'far da ƴaƴansa da aqil da ƴaƴansa da abbas da ƴaƴansa waɗannan su ne ali muhammad sallallahu alaihi wasallam su aka haramta masa sadaka su ne banu al-muttalib da banu abdul muttalib da banu hashim da banu al-muttalib shine aka haramta ma sadaka to amma a wajen salati shine zurriyarsa da matansa kauli na biyu akan al a wajen babin salati shine cewa mabiyan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine zaɓin imam ahmad in aka ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ay wa atba'i muhammad da aka kowane mumini da yake na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin salati gare shi yayin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan shine zaɓin a imam ahmad amma wasu rinjaye shine qaul da farko saboda yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna wa tabi'ina lahum bi samin ila yawmiddin da masu biyayya a gare su da kyakkyawan koyi da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ga ranar sakayya yawmiddin abin a ake nufi da yawmiddin a yawmul hisab ranar da ake yin hisabi amma ba'ad bayan wannan cewar amma ba'ad sunna ce a cikin hudba da kuma a cikin rubutu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har ma ana danganawa ya cewa shine ne abin Allah maɗaukacin sarki yake nufi a cikin alqur'ani da yake cewa a wajen annabi dawud da kan cewa Allah ya kai masa faslal kitab wato rarraba zance rarraba zance shine wato bayan kayi shimfiɗa kayi muqaddima sannan ka ce amma ba'ad sunna ne a cikin hudu da mutum ya faɗa amma faɗa ta in ka faɗa sau ɗaya ta yi wani lokaci sai ga wajen hudu ba idan suka faɗa suka sake yin wata karamar muqaddimar bayan sun faɗi ta suka cewa humma amma ba'd don haka ne fa ba ta kale ba komai ma kowace gaba an kai suka ce humma amma ba'd in dai kace amma ba'd bayan shimfiɗa shi kenan yawanci mutane suna yin wannan ne wajen hutbatul haja bayan a a salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma ba'd fa inna khairul hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama da wannan sai kuma su ƙara cewa humma amma ba'd to amma ba ɗin in aka faɗi ta sau ɗaya don ta nuna kan cewa ta ƙara mukaddima waccan ta farko don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to wataƙila don suna ganin bari su bambance wanda a maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo a cikin khutbatul haja da kuma tasu magana sai su ƙara cewa kuma amma ba a wannan takrarin ba shi da asali kamar yadda waɗansu daga cikin malaman mu suka tabbihi akan wannan fa yaqulu al-abdu al-faqir bawa al-faqir ila al-faqir ila Allah mabukaci zuwa ga Allah wannan daga cikin tawadu man tawada lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kasantar da kai da Allah Allah zai ɗaukaka shi yana da kyau mutum ya rinka tawadu a magana da a tafiya da kuma a cikin kama komai mutum zai yi tawalu mm. kuma zaman to tawalu ya yi shi da gaskiya saboda Allah ba tawalu da yake cike da riya ba a ce a aiwa ne akwai tawalu nan ku shi yayi ne ba don tawalu ba don ya hau kan yawan mutane a ke tawalu saboda Allah wani ya daga cikin tawali yace al-faqiru ila Allah Abdul Hasan Ali al-Maliki ash-Shadili Abdul Hasan Ali al-Maliki ash-Shadili Abdul Hasan shine kunyarsa Ali sunansa kenan bai faɗi sunan uba mahaifinsa ba da kakansa da aka sai ake sabani wani ne wanda ya rubuta al-Izziya din nan waɗansu suka ce abul Hasan Ali ibn Abdullah ibn Abdul Jabbar ash-Shadili wanda yake wanda eh, ya Shekul Islam ibn Taymiyyah ya rubuta zamaninsa ya mutu a shekara ta ɗari shida hamsin da shida wanda yake shi ne abin nan a sufi ne mai ɗariƙar wanda ƴan masu ɗariƙar shadiriya suke bin sa aka ce shi ne ake nufi da wannan waɗansu ne suka ce a'a abul hasan ali ibn muhammad ibn muhammad al-manufi al-musri domin wannan shi ne ainihin malamin da aka sani malamin malikiya ya rubuta tafai na malikiya da dama daga ciki akwai sharhin sa na risala wanda yake yana nan ɗalibai suna kan tashi kifayatu ɗalibin rabbani to an ce shi ake nufi da ashabiri wanda yake wannan ya fi karkata ga abin da ya fi rinjaye shi karinin imam suyuti ne sun yi zamani ɗaya da imam suyuti duk da yake ya mutu bayan sa ya mutu a shekara ta ɗari tara da talatin da tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su mutanen misra ne sawa'un shi ashabiri na farko din ko kuma na biyu dukkanin su mutanen misra ne غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية الله يغفر تامة دعيا ينسى دمال منسى دعو أنسى دصورا مديا سنر النبي da yake na hukunci ake ambatansa da dalili shine matsala wato ya kawo abubuwa na hukunce hukunce wanda an gina su ne akan dalilai duk da bai ambaci dalilai ba min ibadat na daga abubuwan ayyukan ibada wa ghairi da wani wannan ne al mu'amalat tunda bai tsaya kai akan ibadat ba ala madhhabin imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala a madhabar imam malik ibn anas Allah ya ji kansa al madhhab abinda ake nufi da al madhhab shine wato hanyar da wanda ga cikin manyan manyan malamai ya tafi wajen fatwa da bayyana hukunci daga dalilai to malamai da sun kasance da dama da kowa yake da ra'ayi tun daga zamanin sahabbai kowa daga manya-manyan malamai wanda suka shahara da yin fatawa a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin ya kafa madrasa me ma'ana ya kafa madrasa ba wai ya zo ya ce ku zo ku dina akan ra'ayina ba ku ɗauki ra'ayina ku bar alkitabu was sunna a'a ya samu almajirai masu yawa da suka zo suka suka wato a karanta iliminka suka tasirantu da fatoyinka suka kiyaye su har suka miƙa su da ‘yan baya ake riwaya daga wajensu daga ciki akwai a alkhulafa'ur rashidun abubakar da umar da usman da ali daga ciki akwai abdullahi bin mas'ud a kufa da abu musan ash'ari shi ma a kufa akwai abdullahi akwai zaid bin sabit a madina da abdullahi bin umar a madina da aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam a madina da abdullahi ibn abbas a makka da abdullahi ibn zubair shi ma a makka da anas ibn malik a basra da mu'ad ibn jabal duk da yake shi bai yi tsawon rai ba ya rasu da wuri da abu darda a ƙasar sham da abu ayyub al-ansari shi ma a ƙasar sham waɗannan sun shahara an ce sun shahara da yawan fatwa da mutane suka samu suka kiyaye ilimin su har zai zama to kanta za ka ji ana maganar madrasatul madina madrasatul kufa madrasatul makka madrasatul basra madrasatul misr kowanne daga cikin wato kowanne daga cikin sahabban nan wanda yake ya shahara da ilimi ya kafa ya kafa wata makaranta ma'ana yana da mabiya daga cikin tabi'ai wanda ya rene shi wanda komai daga cikin tabi'ai din nan shi ma ya zama to wani babban imam yanzu kamar a madina bayan sahabbai aka zo aka samu manyan manyan tabi'ai har aka samu alfuqaha us wanda mun sha ambatansa anan urwa da qasim da salim da sulaiman ibn yasar da sunan da su alfuqaha us wanda su kuma suka reni malaman da suka karantar da imam malik ilimin gabaki ɗaya na madina ya zo ya ya tike a wajen imam malik ya zama to a zamaninsa babu kamarsa ba a madina ba kawai a hijaz har ake ganin cewa akan imam malik ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da yayi ta alamin madina ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka rawaito ya ce ya kusata mutane su rinka dukan hantar dabbobin su raƙuman su ma'ana wato su ɗaura kulli su dogiyar tafiya suna neman ilimi ba za su samu malami da ya kai alimin madina ba malamin madina to da daga cikin malamai sun ce wannan hadisi ya tabbata da imam malik don shi ne a zamanin sai zaman to in ba shi ba duk sauran duk sauran malamai kafin shi za ga suna da wani a zamanin fiqh ustada ba mutum ba wani mutum ɗaya da ya fice su su bakwai ne za ga ake ta zuwa wajen su neman ilimi almajiransa a almajiransu kuma akwai waɗanda suke ba babu guda ɗaya akwai rabi'a kamar yadda a lokacin nan akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari akwai Zuhri da akwai sauran mutane amma a zamanin Imam Malik babu kamar sa shi ne ake zuwa daga koyo ina domin a nemi ilimi a wajensa to shi Imam Malik yana da ra'ayoyi akan wanda yake an kiyaye su ɗalibai sun kiyaye su wanda yake a daga ciki akwai almudawwana yadda tambayoyin da suhulun yana abdurrahman dan qasi wanda asali asad ibn furat ne ya ma ibn qasi sai suhulun ya samu shi ma sake ibn qasi ya rubuta aka kiyaye ra'ayi maganganun imam mali akan mas'aloli daban-daban na ilimi tun daga ibada har mu'amalat haka zalika akwai ibn habib shi ma yana da alwadiha tambayoyin shi na da yana imam malik ne da sauran tafai da suka kiyaye maganganun imam malik wanda saboda yawan maganganunsa har sai aka gane wato tafarkin da yake bi wajen tunaninsa da wajen fitar da hukunci shi yasa har aka gano kan cewa ga mazhabarsa shi yasa ne har za a tambayi ibnu qasim cewa me ka ji malik ya faɗa akan magana kaza sai ce bai ji ma imam malik ya faɗa ta magana akai ba amma shi a ra'ayinsa shine kaza ma'ana a ra'ayinsa duka wanda ya fahimci imam malik yake yin tunaninsa yake kiyasinsa yake fitar da hukunci da dalili to shi inda shi ne ga abin da zai ce kuma wato kamar wannan tahriji yake wato extrapolation yake akan maganar Imam Malik inda Imam Malik na nan bai magana akan wannan ba shi ma haka zai ce to shi yasa sai aka yi zaman tukan an san mazhabarsa dukkan malamai da aka kiyaye mazhabobin su kusan suna da irin wannan gado da suka bari nan tafai da har aka gane ra'ayinsu wanda yake shi ne zai taimaka ma mutane wajen yadda za su tunani wajen fitar da hukunci a cikin shari'a don ba kowa ne kawai don karanta aya da hadisi shikenan kuma sai ka ce wannan aya ta nuna kaza wannan hadisi yana nuna kaza domin ita ce za ka haka ba tare da ka bi ka'idodin da malamai suka sanya ko kuma ka'idodin da malamai suka bi wajen fitar da hukunci ba sai ka bata domin sai ka rusa abubuwa da dama saboda su su habbai a zamanin su cikin ɗabi'a su yake saboda su suka ga larabawa ne sun san harshe sun san ma'ana alqur'ani da ma'anar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yadda Allah sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alqur'ani ya bayyana sunna saboda haka abubuwan da za su faɗa na hukunci yana nan wato abu ne wanda yake cikin jinin su da tsokar su to amma wanda suka zo daga baya bayan ɗabi'u sun canza harshen larabci ya zama ba a san shi yadda ya kamata ba ya zama to ana buƙatar sai an kiyaye ilimi don a nuna mata yanda ga yanda sahabbai suke fitar da hukunci daga aya da hadisi in ka fahimta akan tafarkin fahimtar ne daga kowanne daga cikin malaman nan duk wanda ka ɗauka a cikin nasa fahimtar daidai ne to amma wannan fahimtar tasa ba ita ce matukar magana ba shi sa ne daga cikin su yake cewa idan magana ta ta saba ma alqur'ani da sunna ko aje magana ta waje daya ku riko da alqur'ani da sunna imam malik magana ta mashhura a wannan shine kan cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha alqabr kowa ana karɓar maganarsa a ne masa rabbi in ban ga ma'abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam shine kadai da ya faɗi magana sai ce mun ji bi daga cikin maganar da kaga da yake nuna kan cewar waɗanda suke da'awar a ɗariƙo a yanzu tsakanin su da abin da suke dangana wa masu ɗariƙo kamar tsakanin gabar da yamma imam a shekar islam ibn taymiya wajen maganar da yake a cikin maganar imam shadil yana cewa a abul hasan shadani yana cewa a qad bulina lana al ismatu kitabi was sunna wa lam tadman lana al isma fil kushufat wal fil fil makshuf wal ilham yace irin Allah daga fadawa cikin kasa ya tabbata gare mu a cikin alkitabu was sunna amma ba mu da wannan lamunin akan abin da za mu ce mun an yi mana kashafi mun gani ko an yi mana ilhama wanda yake yanzu yawanci duk ne rigingimin da ake yi da masu sufanci da suke kawo abubuwa da suke rushe kitabu wasu na rashin bin wannan magana ne ta irin wanda ake dangana su da ɗabi'u suke faɗa su sun ce dukkan abin da za ka ji kayan tunani ko dukkan abin da za a ce maka wani malami ya ce ka dubbe shi da alkitabu wasu sunna domin a nan isma take in ya dace da alkitabu wa sunna ka karbe shi in bai dace ba kuma ka ajiye shi kawai magana sun imam malik kenan a wajen fiqh to saboda haka wannan muktasar din zai kawo shi ne a bisa mazhabar imam malik ibn anas amma kamar yadda muka ce ba za mu karanta shi ne a bisa muna karatun mazhaba a bisa muna karatun sanin hukunci da dalil mu amfani da shi a matsayin jagoran mu wajen masail na fiqh domin mu kiyaye hukunce hukunce amma mu san kowane hukunci daidai gwargwado da dalilinsa in matsala ijma'iyya ce mai tambihi akai cewa wannan babu sabani akai in matsala akwai sabani wanda ke kuma shi a dalilin da ya dalilin kishiyar abin da malam ya kawo ya fi ƙarfi mu ambaci abin da yake shine mai dalili mai ƙarfi mu tabbatar da shi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ni yanka ce abu hulu yanzu wannan littafi yake na rubuta shi ne domin yara su amfani da shi wani hauhun da makamantansu wato yara masu kamar manya masu kamar yara irin mu din kenan insha Allah insha Allah ta'ala Allah ya so لخصتها من كتابي المسمى بعمدة الثالث على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك. ما تاتي ولا متاتي نيدا دا متاتي ما وندا ما سنيا مسا سونا عمدة الثالث ياتو جاغورا ميتتيا أكم مذهب الإمام مالك أشكيها كنشو كنشو إباد إبادي لسورانسو وسميتها أنا سنيا ما ولا متاتي ما بالمقدمة العزية da wato muqaddimatul ibdiya gabatarwa wanda take ake dangana ta zuwa ga izza lil jama'atul azhariya da jama'al azhar an ce wato fi jama'atul azhar mun san tun lokacin al-fatimiyyin shekara ta ɗari hudu bayan hijira aka kafa ta tun a lokacin ya ake kantar da ilimi a nan saboda haka an ka yi ne domin a karanta ta a karanta wannan littafi a wannan jami'a مشتملة على أحد عشر بابا ما ترى باب جنة شاء أتكين ولا للتافي أنت يا ياسن ياتا ياسن يا مكسونا الإزية سبب التفاؤل كتاوان باكا شو أبي وندو كلام الله زي باشي العز لو كتا waɗansu ne suka ce a'a saboda ya dangana ta ne ga a unguwarsu suwaƙatul izza suwaƙatul izza a abin wata unguwa ce a misra a alƙahira saboda ala ayyat hal kowanne ne shi dai abin da yake ya riga ya addu'a fatansa shi ne cewa wanda ya karanta shi ya amfana da shi ina ganin sai mu tsaya a cikin wannan mukaddimar in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu fara da albabul awwal a cikin tahara da a cikin tsahara wato hukunce hukuncen ruwa da abubuwa da suke so na najasa da abubuwa da suke so masu tsarki Allah madaukakin sarki ya mana gamda tatar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wala wannan dan uwa yana tambaya ne cewa wai malamai da suke ba da addu'a su ce duk abin da mutum ya roƙa Allah zai bashi a wani gurin kuma sai a ce duk da